Doing Business uh, initiative tsari ne da Bankin Duniya ya girka tun a shekara da goma hudu kuma abin da ya fi mayar da hankali shine kowace shekara shi raskuna a cikin kasashen duniya dangance da ci gaban tattalin arzikin da aka samu. A cikin wannan tsari Bankin Duniya yana gudanar da bincike a kan kasashe ta hanyar tattaunawa da kamfanoni masu zaman kansu da kuma kamfanoni na gwamnati bisa ingancin tattalin arziki da suka samu da kuma duba al'amuran harkokin kasuwanci shin ya za ka iya kafa kamfani da kuma idan kana son saka jari a cikin ƙasa shin waɗanne hanyoyi za a bi a cikin sauƙi ranar 20 ga watan oktoba doing business ta fito da rahoton sakamakon ƙasar niger kamarun da kuma mauritania kuma lokaci ɗaya bankin duniya ya fito da sakamakon waɗannan ƙasashen yau shekaru uku kenan jere da ƙasar nijar take samun gagarumin ci gaba a fannin jerin ƙasashen kuma idan aka danganta da wannan shekara, ƙasar Nijar ta samu maki goma. Wannan ci gaba yana nasaba ne da hubasar da gwamnati ƙasar Nijar take yi. Yau shekaru uku kenan na yi wa takardun kasuwanci gyaran fuska. Misali, ba da damar buɗe kamfani a cikin sauƙi a Nijar. A shekara goma sha uku idan kana son kafa kamfani sai ka zuba makudan kuɗaɗe miliyon ɗaya da kuma jami'an shari'a da zai yi maka dokokin kasuwancin wanda bayan sati biyu za a baka damar kafa kamfanin. Amma yau da al'amura suka canza da shika ɗari sai a baka damar kafa kamfani. Ƙasar Nijar ta ci gaba a cikin shekaru uku na baya-bayan nan saboda jama'a da dama sun fahimci sha'anin kasuwanci. Don haka ya kamata masu kamfanoni su ƙara huɓasa domin 'yan kasuwa su samu labari irin gyaran fuska da aka samu wanda idan aka musgona wa ɗan kasuwa ko kuma aka ci zarafinsa yana iya ƙyan amincewa. Ina gani idan aka yi haka za a Si on arrive à maintenir ces points-là, on va continuer à progresser.